wannan sautin taron jama'a ne da ke wurin masu fatar ganin cewa an ceto mutanen da suka fada a cikin ruwa sai dai watakila kaddara ta riga fata domin da wuya a samu mutanen da rayuwa kasancewar sun kwashe fiye da sa'o'i goma cikin ruwa nutse kuma ba a san da za a fito da su ba duk da yake hukumomin gwamnati da suka hada da jami'an yan kwana-kwana na gwamnatin tarayya da na jiha da jami'an hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasa wato nema da jami'an kiyaye aukuwa hadora da jami'an yan sanda da na yan civil defense suna wurin amma a ƙarshe an dogara ga masunta masu nutso cikin ruwa domin ceto wannan motar waɗanda su ko suka ce sai an biya su sannan za su shiga cikin ruwa ga dai wani wanda abin ya faru a gaban suna na mace Ibrahim kwanta da masu da sai sun ga taho sai sun hace bawa shiga gaskiya sai an yi jinga da su sai an ka samu roba an ka hada musu kuɗi dubu takwas sai sun haga wahala ta yaza sun ga ce gaskiya ba za su shiga dubu takwas ba sai dan malisa dai da chairman fati haka sun dan taho da irin mai doya Alhaji Amadu mai doya sun haka musu kuɗi dubu tamanin sun haka ya shiga. To tun lokacin sha biyu suna iya kokarin su har zuwa yanzu ƙare bakwai da wani abu bayan sun kwashe tsawon lokaci cikin ruwa suna neman wannan motar to ko me suka gano sunana mai taron sarkin jirgin sarkin musulmi mamul sada ainihin an je motar take sosai to a cikin ta Allah halam wannan sai yan mota ta kato su na bisa asabin a cikin ta gaskiya babu wani sirrin ko wani cikin ta ko babu ciki ganin masunta sun rasa kayan aikin da za su ceto wannan motar to ko me hukumomi za su yi duk da yake da wuya a samu waɗannan mutanen da rayuwa sunana Muhammad Jibrila ni ne state commanding officer federal fire service sokoto state command dama dama irin wannan aiki da abu ne wanda zai hada different organizations wanda za su zo kowa zai iya iyakar abin da yake iya yi a ga an tsirar da abin da ake son a tsirar suwa su gobe insha Allah Allah ya kamar lafiya za mu zo mun yi makana da wasu kamfanuka za su shigo za su kawo mana dauki game da wannan matsala da wannan lamarin da yana faruwa ne a jihar da aka ceto rayuwar kunkuru dan shekara 75 daga wata jiha duk da yake ya mutu bayan an ceto rayuwarsa daga farko to ko yaya masu sharhi akan lamura ke kallon wannan lamarin Farfesa Bello Daudon Bada malami ne a Jami'ar Usman fure da ke Sokoto kuma mai sharfi akan lamuran yau da kullum. To abin da annan ka san da cewa da yawa daga cikin ma ma'aikatan ba su samu horo irin wanda idan irin wannan bala'i ya samu ga wanda za su yi ba abu ne wanda yake an bar shi zube saboda da yawa kana gani a wasu kasashe rayuwar mutum guda ko biyu muhimmanci gare ta ya ishi ƙasa ta kamar yaƙi za ta na muku a nan kullum safiya kana gani masibu na zuwa ana kashi ne in wata ƙasa ne aka samu irin wannan zanga-zanga za a yi jama'a za su yi zanga-zanga saboda muhimmancin rayuwa amma ga wannan gashi shiru su ma'aikatan ba su iya aikin ba su ma tsoro suke ji sannan mu kuma da abubuwan ke ta faruwa gare mu mu jama'a ba ba su koda musu ko san me ma ke faruwa ba waɗanda masu kasa da ke faruwa za su zana kai a ce taushi kenan a tafi ai wannan ita ce tabba shugabanni damat ya kasance suna wulaƙanta rayuwar ɗan adam ba su ɗauke ta komai ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.